Tessalonikawa ta biyu Sura ta ɗaya Daga Bulus da Sila da Timoti zuwa ga ikkilisiyar Tessalonikawa wadda take ta Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu Almasihu, alheri da salama na Allah Uba da na Ubangiji Yesu Almasihu su tabbata a gare ku. Lallai ne a kullum mu gode wa Allah saboda ku 'yan uwa. haka ko ya kyautu da yake ban gaskiyar ku haɓaka take kwarai da gaske. har ma ƙaunar kowane ɗayanku ga juna ƙaruwa take yi. Saboda haka, mu kanmu mata kama muke da ku a cikin ikkilisiyoyin Allah, saboda jimirinku da bangaskiyarku a cikin yawan tsananin nan da kuke sha, da kuncin da kuke a ciki. Wannan kuwa ita ce tabbatar hukunci mai adalci na Allah, domin a lasafta ku a cikin waɗanda suka cancanci zama a mulkin Allah, wanda kuke shan wuya dominsa. sa. domin kuwa Allah ya ga adalci ne ya yi sakamakon kunci ga waɗanda suke kuntata muku, ya kuma ba ku hutu har da mu ku da ake kuntatawa ɗin a ranar bayyanar Ubangiji Yesu daga sama tare da manyan mala'ikunsa a cikin wuta mai ruruwa, yana ta saka waɗanda suka ƙi sanin Allah da kuma waɗanda suke ƙin bin bisharar Ubangijinmu Yesu. za su sha hukuncin madawwamiyar hallaka suna aware da zatin Ubangiji da kuma maɗaukakin ikonsa, wato a lokacin da ya dawo tsarkakansa su ɗaukaka shi, duk masu ba da gaskiya kuma su yi al'ajabinsa a ranar nan, don kun gaskata shaidar da muka yi muku. Da wannan makasudi a kullum muke muku addu'a, Allah mu ya sa ku cancanci kiransa, ya biya muku duk muradinku. na yin nagarta da aikin bangaskiya ta wurin ƙarfin ikonsa don a ɗaukaka sunan Ubangijinmu Yesu a cikinku, ku kuma a cikinsa bisa ga alherin Allahnmu da na Ubangiji Yesu almasihu. Tessalonikawa ta biyu Sura ta biyu To, a game da komowar Ubangijinmu Yesu almasihu da kuma taruwarmu mu sadu da shi. muna roƙonku uwa, kada ku yi saurin jijjiguwa a zukatanku, ko kuwa hankalinku ya tashi saboda faɗar wani ruhu ko wani jawabi, ko wata wasiƙa a kan cewa daga gare mu suke, cewa ranar Ubangiji ta zo. Kada ku yarda kowa ya yaudare ku ko ta halin kaka, domin wannan rana ba za ta zo ba, sai an yi fandarewar nan, sarkin tawaye kuma ya bayyana, wato hallakakken nan. Shi ne magabci mai ɗaukaka kansa yana gaba da duk abin da ya shafi sunan Allah ko kuma wanda ake wa ibada har ma yakan zauna a haikalin Allah yana cewa "Shi ne Allah ashe ba ku tuna ba nakan gaya muku haka tun muna tare to a yanzu dai kun san abin da yake tare shi don kada ya bayyana kafin lokacinsa ko a yanzu ma tawayan nan wanda ba shi fahimtuwa an fara shi amma farawar abin da zai faru sai an ɗauke wanda yake hana shi tukuna a sa'an nan ne fa sarkin tawayen zai bayyana ubangiji yesu kuwa zai hallaka shi da hucin bakinsa ya kuma shafe shi da bayyanarsa a ranar komowarsa mai tawayen nan kuwa zai zo ne bisa ga ikon shaidan yana aikata abubuwan al'ajabi da alamu da aikin dabo na ƙarya iri-iri. yana kuma yaudarar waɗanda suke a hanyar hallaka, muguwar yaudara, domin sun ƙi ƙaunar gaskiya har yadda za su sami ceto. Saboda haka, Allah zai auko musu da wata babbar ɓatan basira don su gaskata ƙarya, don du'a hukunta waɗanda suka ƙi gaskata gaskiya suke kuma jin daɗin mugunta. Ya ku uwa, ƙaunatattun Ubangiji, lallai ne kullum mu gode wa Allah saboda ku. domin Allah ya zaɓe ku don ku fara samun ceto ta wurin tsarkakewar ruhu da kuma amincewarku da gaskiya domin wannan makasudi ya kira ku ta wurin bishararmu domin ku samu ɗaukakar Ubangijinmu Yesu almasihu. Saboda haka ‘yan uwa sai ku dage ku kuma riki ka'idodin da muka koya muku kankan ko da baka ko ta wurin wasiƙa. To, Ubangijinmu Yesu almasihu kansa da kuma Allah Ubanmu wanda ya ƙaunace mu, ya kuma ba mu madamamiyar ta'aziyya da kyakkyawan bege ta wurin alherinsa, ya ta'azantar da ku, ya kuma ƙarfafa ku ga yin kowane kyakkyawan aiki da magana. Tessalonikawa ta biyu Sura ta uku Daga ƙarshe kuma ’yan uwa, ku yi mana addu'a, maganar Ubangiji ta yi saurin yaɗuwa. ta samu ɗaukaka kamar yadda ta samu a gare ku, a kuma cece mu daga fanɗanarrun mutane mugaye, don ba duka ne suke da ban gaskiya ba, amma Ubangiji mai alkawari ne, zai kuwa kafa ku ya tsare ku daga mugun nan. Mun kuma amince da ku a game da Ubangiji cewa kuna bin umarnin da muka yi muku, za ku kuma riƙa bi, Ubangiji ya tattaro hankalinku kan ƙaunar nan ta Allah da kuma jimirin nan na almasihu. To uwa, muna yi muku umarni da sunan Ubangijinmu Yesu almasihu, ku fita daga sha'anin kowane ɗan uwa malalaci, wanda ba bin ka'idodin da kuka samu a wurinmu. Ai, ku kanku kun san yadda ya kamata ku yi koyi da mu, domin sa'ad da muke a tare, ba mu nuna muku lalaci ba, ba mu kuwa ci abincin kowa a banza ba, sai dai mun sha wahala da fama, muna aiki dare da rana. don kada mu nawaita wa kowane ɗayanku. Ba don ba mu da halaliya a wurinku ba ne, a'a, sai dai don mu zama abin misali a gare ku kawai, don ku yi koyi da mu. Ai, ko dama, sa da muke a tare, mun yi muku wannan umarni cewa duk wanda ya yin aiki kada a bashi abinci, gama mun ji labari cewa waɗansu ku malalata ne kawai, ba sa aikin komi, masu shishigi ne kurum. To, irin waɗannan mutane muna yi musu umarni, muna kuma gargaɗinsu da izinin Ubangiji Yesu almasihu, su rika aiki da natsuwa suna ci da kansu. Amma ku uwa, kada ku gaji da yin aiki na gari, in wani ya ƙi bin abin da muka faɗa a wasiƙar nan, sai fa ku lura da shi, kada ma ku yi cuɗanya da shi, don ya kunyata, amma kada ku ɗauke shi akan abokin gaba, sai dai ku gargaɗe shi a kan shi ɗan uwa ne. To, Ubangiji kansa mai zartar da salama ya ba ku salama a koyaushe a kowane hali. Ubangiji ya kasance tare da ku duka. Ni Bulus, ni nake rubuto wannan gaisuwa da hannuna, ita ce kuwa shaidar kowace wasiƙata, rubutun hannuna kenan. Alherin Ubangijinmu Yesu almasihu ya tabbata a gare ku duka.